Hajiya kin kawo ruwa kuma ko gaisuwa ba ki ma'ana ci ba. Ko ba ki gane shi bane. To muna ba kai. Kai abin da yake kawo ka gidanmu kenan ka zo ka dinga ba shi shawara ya kara min amarya. Duk abin da kuke gaya duk na ji ku ina makare a nan ina tsaye duk na ji ku. Muna kan banza. Ka tashi ka fita ka bar mu da gida kawai tashi. Babban munafiki. To sai na sassara ka gidan na in baka tashi ka tafi ba. Ta shiga fita. Kore shi ya fita wallahi zan mai tsara ya fita wasu. Lafiya kalau. Tashi babban munafiki. A'a ya din. Eh kana. Bashi bashi ya babban munafiki fita fita fita. Mun haɗu can baya magana. Uh fita tafi tafi tafi munafiki. Kai kuma na dawo kanka. Kura kai na dawo kanka. munafici wallahi wallahi ni ba za a kara min kishiya a cikin gidan nan ba wallahi ni ba za a kara min kishiya ko kuma in sassara ka zauna dai tukun ki wanda lokacin zama da kai Ajiya haka za mu da kyau. Sai ka ba na ansa eh a'a kuna neman mm, ƙara min kishiya ne ko kuma ƙarya ne. To shi ne mutum ki zauna.